ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم حقيقه waɗanda suke jefar kamamun mata rafkanannu daga alfashar da ba su san komai akanta ba an kore su daga rahamar Allah a duniya da lahira wato an tsine masu kuma suna da wata azaba mai girma a lahira wannan azabar za ta faru a kansu ne a ranar alkiyama.